وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haɗu a wannan rana ta laraba 26 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara da arba'in da biyu daidai da goma ko tara goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya daidai wannan shi ne darasinmu na tara haka ne? darasi na tara ne ko? a cikin littafin umdatul mar'a za mu tashi hadisi na saba'in ne daidai yau ba za mu yi darasi da yawa ba sau da kuma yau za mu yi da karatun tseren juma'a insha Allah ɗazu mu, professor mansur takwace ya kira ni za mu yi abubuwa tare da shi to sawun giwa ya take na rakumi dole zan amsa ne shi so akwai program da za mu yi da shi da aka ran juma'a insha Allah dai juma'a ko asabar za mu karkare wannan littafin so duk wanda zai zo majalisi na ran juma'a sai ta da wannan littafin shi a zo tare da shi shi dami insha Allah an gane ko bari na so ya zamto na karkare shi za mu tashi kamar yadda na faɗa na saba'in malam yi masake da kuni aunan zaujiki ala ta'atin layi kuni ya ke yarwa musulma ki kasance aunan zaujiki mai taimako ga mijinki amma wannan taimakon da za zaki masa ki tabbata ala a akan yi ma Allah biyayya ki zamto mai taimaka ma mijinki a wurin yi ma Allah sarki biyayya domin wannan siffa ce ta salihan bayi na kwarai a cikin mata kun gane da gaske da Allah ta'ala fifita na na Khadija akan sauran mata kenan a wannan babin lokacin da bayan rasuwanta Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka darajanta hatta matan da suka da suke kawayanta nema Allah sallallahu ya rinka mutunta saboda taimakon da Khadija ce masa kuma nana Aisha radiyallahu anha ta yi kokarin nuna ma Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai Khadija bazawara ce ita ko budurwa aka aure ta kun fahimta ko don ta nuna falalanta da fifikonta a kanta amma annan sulasallam bayan ta ce Allah ya canja maka da wanda ta fita sai manzo Allah sulasallam ce a'a har yau Allah bai canja min da wanda ta fi Khadija ba daga cikin dalilan da annan sulasallam ya bayar na cewa Allah bai canza mishi da wanda ta fita ba su ne dalilin da nake so ku gane a wannan gaba yace ta taimake ni a lokacin da kowa ya ƙi ni ta so ni a lokacin da mutane suke kina sannan kuma ta ba ni dukiyarta a lokacin da kowa yake rike dukiyarsa yake kin taimako na da shi saboda kowa na ganin kamar asara zai yi ba nasara zan ci ba kusan galibi mutane ba suka taimakon mutum a lokacin da ba suka taimakon mutum a lokacin da suke ganin kamar babu wani nasara a tare da shi ba amma lokacin da mutane suka fahimci a kone abu za su yi amfana da mutum ko ta dukiya ko ta mulki za ka ga kowa yana masa yanzu ba ku ganin yanzu in mutum zai zama shugaba ko yana takarar shugaban ƙasa ko gwamna sai kaga wani ya buga t-shirt yana ta yadawa da sunan shi wani ya mai posta wani ya sai mai ragunan layya kuma an san fa yana da dukiya yana da kuɗi Zai buƙatar duk wannan abun amma mutane na ta kashe dukiyoyinsu suna bashi menene manufarsu suna da wata manufa ne saboda suna ganin za su amfana da shi amma wanda ba su hasashen wannan ba sa yi masa ya ce turanar khadija ta taimake ni a lokacin da kowa ya ƙi taimakona ya rike ya rike tasa dukiyar kun gane ko shi ya sa annan sulasulan ke faɗa mala'ika jibril ma da kansa ya zo ya ce allah ya aiko ni in gaya maka allah yana gaida na na khadija ga ta nan za ta shigo yanzu allah ya ce sanar da kai ga ta nan zuwa in ta shigo ka ce allah na gaishe ta saboda mai ta cancanci wannan gaisuwan ta hanyar da'a da tema su sasana da taimakon shi da ta yi a cikin addini to shi shine anan malai ce ke maki koyi da irin waɗannan ke zamto mai taimaka ma mijinki a wurin yi ma Allah da'a ba wurin sabon Allah ba ko rusa shi idan shi yana yi ma Allah biyayya din da maza ne su ma sai mu ce musu su ma su zama haka menene dalili malai ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace rahimallahu rajulan kai Allah ya rahama Allah ka ji dukkan namijin da qama min al-layl ya tashi ya salla a cikin dare fa salla ya tashi a cikin dare fa salla sai ya salla wa aika zamra'atahu sannan sai ya tashi iyalinsa ya ce ita ma ta tashi domin ta yi sallah fa in abad idan ko ta ki tashi da ya tashe ta taƙi nadaha fi wajhi halma sai ya yayyafa mata ruwa a fuska saboda ta tashi ta sallah din yanzu wannan namiji kenan ko annabi sallallahu ya addu'a ga namiji ce Allah kai ma dukkan namijin da ya tashi ya sallah a dare sannan ya tashi iyalansa idan ta ki tashi sai ya yayyafa mata ruwa a fuska don ta tashi ta sallah addu'a ga maza sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu imra'atan ya Allah ka yi rahama ka jikan dukkan matan da ta kasance qamat ta tashi minan al-laila a cikin dare fa ta tayi sallah ita a karankanta bayan tayi sallah wa aikazat zawjaha sai ta tashi mijinta fa in ba in shi ma ya ki tashi na da hajji wajen hilma ta yi ya fa masa ruwa don ya tashi ya sallah Allah kai ma irin wannan macen rahama ya naga kuna dariya wani da ashar zai tashi ko ko da nushi eh ko da kitifo ya danganta inda ma kina muna namin shine zai dauka ma tsafi aka saki in bai san hadisin ba akwai abubuwa biyu haka ne in shi ba ba mai zuwa makaranta ne san hadisi ba da matsala dole ki sanar da shi wannan hadisin kafin ki yayyafa mai in ba mai fahimtar cewa kuna mata na zuwa wurin tsubbace-tsubbace ne to an samu matsala sai ce ta an ba ta fa'a ne daga nan sai bala'i da fitina hadisi ba zai aikatu ba kenan a gidan to amma na farko a tabbatar ya san da hadisin ɗaya ke kenan sannan kuma na biyu ya zamto an yi ma wannan aikin shimfiɗa da wani abu na soyayya me nake nufi kamar kalabai masu kama zuciya ko kyautatawa ba zai wuya fito ya shigo gida kin gama murguda mai baki da habaice habaice ba sannan cikin dare jikin yayyafa mai ruwa a fuska a wannan zai da kaman wuya a fahimce ki kuma ke kika janyo a kasa fahimtar hadisi hmm? amma kuma kika gabace shi da wasu kalmomi to ni dai na san ka gaji amma wallahi ina so ka shiga aljanna da haka annabi ya ce ayyafa maka ruwa tashi ka gani mu shiga aljanna sai ka yayyafa mishi kila yace ka ke kin cika zaben addini ce a'a ba ka gani aljanna za mu ba komai na san kana da office gobe ko na dan minti 15 da Allah ne ka matsalolinka ka koma ka kwanta ba matsala wannan zai fahimce ki an fahimci wannan ko to wannan yana ciki sannan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'a kafin mu je ga fa'idodi da suke cikin hadisin dalilin shine rayuwar auratayya yana da wahala yana da fadi yana da wahala yana da aikace aikace wanda yana buƙatar taimakon Allah kafin a ci nasara a cikinsa duk yadda mace take jin ta kai da yadda namiji ke jin ya kai in ba Allah ya taimake su ba za su yi cin nasara a rayuwarsu ba to tashi ai sallan dare tashi ai sallan dare yana gadar da abubuwa guda uku kamar yadda ya zo a cikin hadisin Imam eh, Sayyid Imam Imam Muslim Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kashi daya na karshen dare ya rage Allah subhanahu ta'ala yana sakkowa sama ta ɗaya sakko wanda ta dace da shi a kowane dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya sakko zai rinka cewa fa hal min da'in fa jiba lahu akwai wani wanda zai kira ni ne Allah ganin amsa masa kiransa fa halmin min sannan akwai wani wanda ya min laifi da rana yanzu ya tashi yana so ni Allah in gafarta mai fa astaghfira lahu ni Allah in gafarta mai in karbi tubansa fa hal min sa'ilin ko ku akwai wani mai roƙon wata buƙatuwa ta duniya ko ta lahira ya riƙa a wurin Allah ni Allah fa uti lahu in bashi wannan abin da yake nema a wurina ke da ce wanda ya tashi yana sallan dare ya dace da amcin Allah a gafaran Allah kyautar Allah ta duniya da lahira duk wanda ke sallan dare ya dace da wannan addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan na biyu ayuwa mutum ya sallan dare yana kubutar da kanshi daga siffanta da jakuna siffanta da jakuna domin ya ce akwai wasu mutane daga cikin al'ummata in ka gansu himarun bin nahari jakuna ne su da rana wurin neman abinci faɗi tashi rumfa kaza shago kaza kasuwa kaza sun iya kara ita su tara naira su tara kwabo da titi haka nan sulasulan ya ce himarun bin nahari jakuna ne su da rana wurin aiki tukuru da su tara duniya ya ce amma in ka gansu jifatun billai mushe ne su gawa ne musta mushe ne doyi a cikin dare sharan bacci kawai suke ba sa iya tashi su mika ko da bukata ɗaya ga Allah ko da neman a sausauta musu azaban fitar rai ko a sassauta musu azaban kabari ko a sassauta musu tsayuwa gaban Allah ko a sassauta musu hawa siradi ko a tsallakar da su wuta ko aljanna duk ba da su bane sharban baccin su kawai suke nan plus ce to mushe ne sun ka gansu a cikin dare aiki da wannan hadisin kaman kwatan kai ne daga wannan hadisin shi aiki da hadisin samu a sallan dare shi yasa na tsaya muku bayani ga ku dauka an ce a je ya fama in to ki gane abin da yake so so kike ki kubutar da mijinki so kike kuma zai samu biyan bukatarsa to da haka nan sai a sai a kokari a aiki da shi amma dai matashi yadda malam yayi yana nufin duk wani abu na biyayya ga Allah ki taimake mijinki akan shi kar ki taimake shi akan abin da yake saban Allah ne Allah ta'ala ya ce ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal bi ithmi wal udwan daga cikin abubuwan da za ku fa'idanta da su a cikin wannan hadisi malamai suka ce taimake a tsakanin miji da mata a wurin yi ma'alla da'a a wurin sallan dare wani al'amari ne mai girma wanda ake sai me yasa saboda in ke kika yi sallan kika shiga aljanna ce ya matsala bai shiga ba aljanna ba za ta yi miki daɗi ba haka ne sannan kuma in shi ma haka ya shiga aljanna ya waiwaya bai ga iyalinsa aljanna ba aljannan ba ta kai yadda aka so ba in so samu ne kowa ya tafi da matarsa miji ya tafi da matarsa mata ta tafi da mai gidanta to kuma me zai faru ya biyo bayan wannan ina fata an fahimci wannan to yin wannan ya nuna abu ne wanda ake so a shari'ar musulunci abu na biyu shine mun fahimci muhimmancin sallan dare a rayuwar auratayya kuma wannan hadisin na nuna cewa sallan dare ga ma'aurata alamar rabauta ne na duniya da lahira a gare alamar rabauta ne na duniya da lahira ga ma'aurata kenan duk gidan da ba a sallan dare waɗannan ma'auratan ba alkhairi mai yawa a tare da su sun rasa alkhairi mai yawa ko da suna da wasu alkhairan to ba su dai samu wanda ya zo a nassin hadisi karara na babin sallan dare ba kuma a nan ne za ki roƙi Allah ya baki ƴaƴa na gari ya shiryar miki da su ya aurar miki da wanda ba su da aure wanda suke jami'a ya sa su gama lafiya wanda suka gama ya ba su su ma zuriya ta gari duk a nan ake roƙa ku duba iyayenmu ku gani ba a taba kiran sallah asubahi na biyu kafaɗin su na kan shimfiɗin shi yasa suke nagarta su ba tarin ilimi amma sun fi mu nagarta sun fi mu alkhairai shi yasa da yawan su suke mutuwa da kalmar shahada mu ko sai dai mu ta mutuwa daidai ba amma san ma mun rasu ba sai an duba a gani to wannan yana ciki ƙarshe mai kyau ana gina shi tun kafin zuwan lokacin sani ku gane wannan abu na uku ƙoƙarin miji da mata wurin tsaye da sallah sallan dare gaba ɗayansu ba a so namiji zanto shi ne mai ƙoƙarin mace ba ta taɓuka komai haka nan ita ma mace ita kaɗai ce mai ƙoƙarin namiji zai ba ta goyon baya to yau da gobe dole za ta yi rauni dole za ta gajiya dole za a samu dakushewa daga nan sun harraka alkhairai masu yawa dukkan su biyu darasi na hudu da za ku fahimta shine riko da sanadi yana taimakawa wurin farkawan yan ah, ma'aurata a cikin dare haka ne da an samu kishiyan haka akan samu rashin farkawa kamar me riko da sanadi din kwanciya da wuri inda hali ko haka ne ah, da kuma mene da azkarin nan yin addu'a sanda za a kwanta da yana ciki sannan kuma nisantan yawan nisantan yawan magana bayan sallar isha'i duk mutumin da ke yawan magana bayan sallar isha'i zai wahala iya samun sallar dare sabanin sa Sallar sun dauki ɗaya daga cikin abin da ke taimaka musu ya tashi sallar dare shine ba sa surutu mai yawa idan aka yi sallar isha'i ba sa magana da yawa sai dai su ambaci Allah sannan su kwanta akwai hanyoyi da dama da mutum ke koya maka shi sallar dare daga cikinsu akwai in ma kina jin yunwa karki take cikin ki da abinci don wata yadda ta san in ta kula gare ta malam in ba ta ci abinci har ƙirjinta ba ta ji kasalan nan if ya ɗauke ta ba ta kwanciya bacci a ta daji wannan ko da matsala Allah kai ma mala abla abba rahama ba don ya rasu ba mu yana daga cikin waɗanda ba za mu ci amanta da su a rayuwarmu ba sun taimaki rayuwarmu kwarai da gaske a bajin sallan dare yana cikin wanda wallahi mala abla abba mu an yi lokacin da da dare ma zai kira ka a waya karfe biyu na bugawa zai kira ka ka san kana da rubu'i kaza da zaka kawo ran asabar ko eh to karka kwanta tashi yi wani abu yi wani abu in kana so haddaka kacce ma rawa ran sati roki Allah tashi kai sallah da ita zai yi maka wannan hafizahullahu ta'ala sannan na biyu yace in ma kana jin yunwa ka samu abincin amma ci <laughs> ka ko ga dan Najeriya ma yana ga da wannan ma ya kamata fara kawo muku ki ajiye abincin kina jin yunwa ko yace eh, amma karki ci abincin sashi a kula a je kin tashi ba shi kenan ba ka san wani han farki yake cewa an ɗauke mishi kwanan tuwon shi saboda tsabar eh <laughs> da abin nan to wannan zai hana ki saboda idan ciki ki ba abinci zaki farka ko wala ki nauyi ban kin tashi take ci abin da zai miki sai ki sallaki to ana riko da sanadi ita aljanna ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna aljanna tana da tsada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace karshen tsadan hajar Allah tana da tsada karshen tsadan hajar Allah ta ce ki samu aljanna to ita aljanna ko ko da ranki ya salwanta wurin samun ta ba a asara ki kai ba rai da ita ce karshe abin da dan adam ya fi so ba wanda bai san ransa to yau da ran mutum zai salwanta sanadiyar neman yardar Allah ba wani matsala mutum ya riga ya ci nasara an fahimta ko to wannan shine sai abu na biyar shine mun fahimci muhimmancin amsawan miji mace ga mijinta idan ya kiraye ta zuwa ga taimaka wani abu wanda akwai taimakawa wurin bin Allah a ciki sannan abu na shida mun fahimci yayyafa ma miji ruwa amma fa ba ki kwara mai kofi guda ba a'a yayyafawa abinda zai ji sanyi a fuskanta wani nau'i ne wannan na wasa wurin farkawa miji daga bacci da kuma nuna ƙauna nau'i ne na wasan auratayya dama ba son gidan aure ya zanto kaman an tafi wani yakin bada ko gidan aure ba wurin yaƙi bane ba wurin rikici bane ba wurin hayaniya bane in ka fito waje aka yi jan aka yi hayaniya to ana son ka koma gida ka zama kaman wani karamin yaro ne kuma an fahimci maganan ko haka ne ita ma mace in mace ta fita waje ana so ta zanto kaman wani zakin da ba ma wanda zai tunani ya taranta da wani magana na a zo a gani amma kuma ta koma wurin mijinta ko da 'ya'yanta sun kai ɗari in ta koma wurin mijinta ta koma 'yan shekara takwas wannan haka ake son shi saboda shi rayuwar aure da taushi da fahimta ake gina shi ba da ƙarfi da rashin kwanciyar hankali ba Allah ka zaune da gidajen auratayyanmu lafiya na takwas shine mun fahimci a lallai mace tana mallakan wani iko na auratayya wurin ayyuka na kwarai dan an ce kamata yayyafa ma mijinta ruwa kun an ba ta iko da dama so wannan kuma maza ne kamata su fahimci wannan akwai wurin da in an zo kai kuma baka cewa kai ne ne gida a'a kakan dan sake musu ka ba su dama a wannan bangaren saboda ita mace gida kusan shine karshen duniyarta inda kadai take iya samunta ta wata ya kenan in ta samu kunci a cikin gida to kuma rayuwarta gaba ɗaya zai zama cikin kunci ina fata an fahimci wannan to akwai abubuwan da ana iya sake ma mace ta gudanar da su a cikin gida wanda bai wuce matsayinta da damar da kuma Allah ya bata ba abu na takwas kafin hadisi na gaba shine mun fahimci muhimmancin koyi da rayuwar auratayya kuma irin wannan rayuwa wata hanya ce da take kaiwa zuwa ga gyaruwan dukkanin bangarori biyu mace da namijin dukkaninsu namiji zai zo kila bai damu da sallan dare ba mace tana iya koya mishi ya zamto ya zamto mutumin kirki ta sallan dare ya su amfana da wannan haka ne ta mace takan zo bata iya ba kuma namiji ya koya mata sai dai kamar yadda muka faɗa cikin bi sannu a hankali ba kamar wani ustazi da <laughs> ake faɗa mahaddaci hafizi kirin ku mu'allim ya aure shi da ya tashi aure kuma sai shi dan musabaka ne da haka tilawar shi mai dakali ne dan kila ma dalibin MTQ ne wanda haddan ta karfi ta zauna amma da yazo zai auri matar da ya aura ita kuma <laughs> bata ma iya baki sosai ba ballanta na ta hadda kuma ba aibi bane dan namiji ya auri irin wannan mace misali matukar tana da san addini kuma lace mai biyayya dan zai iya dora ta ta haddan ma in tana so sannan kuma ba ma wajibi bane sai kowa ya haddace Qur'ani ai misali nake ba wajibi bane sai kowa zama mahaddaci to shi alhamdulillah bayan ya tare kawai ce mata kiyamun lai ta ce alhamdulillahi. kawai ya ja yi alola kawai fara sallah ita ma ce alola ta bi shi ango ina ruwan ustaz yana miƙewa kawai ɗauko suratul bakara to alhamdulillahi dai tun yana suratul bakara nan kafafuwanta suna buɗe tana tsaye sai ta koma ta da kafafuwanta wuri ɗaya to shi kuma ya tinkari tilkar rusulu na lokacin bai ma san tana yi ba can imanin ya sama tun kanta na tsaye ta langwabar da kai bai san tana yi ba kai can dai da tafiya ce tafiya ya ce wallahi da ya ji ta ne ta fada kan gadon rif ta ce mishi kai ka san bala'in da ka janyo <laughs> ka janyo makanka in ka idan ni na yi nan kawai ta kira hijabin ta jabar zo ta kara ma fanka gudu ta ja mayaji abinta ita a tarbiyyar gidansu ba a sallar dare sai bala'i ya fada ma mutum wai shi ya san bala'in da ya janyo makayi to kaga an samu matsala shi bai koyar da ita fa ita bata girmama abun ba bata san kima shi ba leta abun nan to saboda haka dole a koya ma mutum abu sannu a hankali duk abin da kuka san mutum bai iya ba kar ku matsa sai yi shi a rana ɗaya, ku kiyaye wannan kar ku ga ku kun saba abu ɗari bisa ɗari ba ku jin damuwa har kuna ma jin zaƙinsa wani fa wahalan shi yake gani wahalan shi yake gani da haka a hankali ake koyar da mutum ya iya abu ba da ƙarfi ba hadisi na saba'in da ɗaya ya masu take da cewa in tabihi bi tasarrifatiki ma'a zaujiki fa ba'daha qad yajru alayki alwabal in tabihi ki fadaka fa ki fadaka da kyau bi tasarrufatiki akan yanda kike gudanar da al'amuranki ma'a zaujiki tare da mijinki ki lura da kyau ki ga yanda kike gudanar da al'amuranki tsakaninki da mijinki fa domin ki sani ba'dha wasu daga cikin eh, tafarfakunki na zamantakewanki da miji qad yajru alayki alwabal zai iya janyo miki halaka baki sani ba don haka ki lura da yadda kike gudanar da rayuwarki tsakaninki da mijinki don wasu matan in miji ya musu ba daidai ban suka fusata har Allah ma sai su nemi su ci masa mutunci inda za su iya yin haka an gane magana in muku misali wani mijinta zai mata laifi sai to ko yau zai ga ba hijabun ba niqabun wallahi da galadi ga na tsakiyar hanya yau an ga yanda zai dama ba damuwar shi ake ta yana tana gane hankalin shi na kashi in an mai haka ba to yau zai ga tsiya haka za ta tafi. to wata kuma tana fita mota ya bige ta ta karya a kafa sanadiyan irin wannan dalilin da ta zamto gurguwa kenan kuma ya mata kishiya kullum ta ce wa'azi sai ce wa'azi da wannan nace to alhamdulillah ke da ya saki wa'azi ma kin da wanda ya saki koma mai wa'azi ki gode ma Allah ya fi miki ma a ce kafan tana miƙe tun da ya mai da ke zuwa ga Allah wata musi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Yake musibar da za ta sa mutum ya koma ma Allah ya fi alkhairi fiye da ni'imar da za ta sa ya nisanci Allah ya saba shi to kun ga ta shiga cikin wannan maganar ta yi ta a ɗari bisa ɗari ta yi zaman ta daram a cikinsa. inda za ta zama malama mai wa'azi ai alhamdulillah <laughs> wanda ya yi zai gani a ƙwarar to shi Allah zai zalunci to shi ne abin da malam ke nufi anan kada ki rinka wasu tafarkuku da ayyukan ke sa namijin ki ga cewa to wallahi sai ne mai kaza sai ne mai kaza a'a kawai ki gane miji shi ma ya gane rayuwar aure dan hakuri ne kun fahimci maganan ko kuma ba komai ne aka yi maka sai ka rama ba ba inda ake cin karo na ake sanya ya kamar rayuwar auratayya saboda kokari ake abu biyu sai sun zama guda daya wannan ko yana da wahala kwarai da gaske ko da Hassan da Hussein aka haifi wasu wata rana sai kaji suna damba da junansu ciki daya ba tsatsansa ɗaya komai nasu ɗaya amma kasantuwan ba halitta ɗaya ba ne su sai ka ga safani a wani abu abin da ke ɓata mu wani a cikin sai kaga ga wani kuma shi ne kaza wallahi sun suka fara dambe ta gwaye ne sai kaga ga kamar ba ciki ɗaya suka fito ba kafin su zo kuma su daidaita junansu to ballantana wanda sai da ya je ya kwashi wasu shekaru can a wani wuri ke kuma kina wani wurin can a wani wuri sannan yanzu kuka zo kuka haɗu ake so ku koma abu ɗaya dole kuwa sai haƙuri da juna kuma dole kowa sai ya yarda da wani abin da ran shi zai so amma ya haƙuri ya so shi akan dole saboda dan uwan shi ana yin wannan ko kun riga kun sani ko a abinci ai kuna gani so nawa kike ganin kin daddasa masa abinci yana shigo ya ce kai yanzu dan Allah ke baki baki gajiya da dafa kaza ki kuma fa a ganin ki nan kin dawo makaranta da wuri kin ki zuwa kaza kin dage saboda ki faranta mai rai da kaza sai ki ga shi kuma gaba ɗaya hankalin shi ma ba a nan yake ba to hatta abinci wani abin kai miji sai ka koyi ci saboda mata su gane ka yaba ma abin da suka yi ko da baka ci sai ka koyi cin shi kuma ke ma haka ne Allah ya datar da mu to karkashin wannan malam yace an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa la tubashirul mar'atul mar'ata kada wata mace ku ji wannan hadisin da kyau na fara muku shimfiɗa da makamancinsa a jiya saboda irin fitintunin da muke ciki na zamani annan sulasun ce la tubashirul mar'atul mar'ata kada wata mace ta je ta rungume wata wace ƴar uwarta ta rungume ta fatan'ata hali zawjiha sannan ta je tana siffanta ma mijinta wannan macen da ta rungume ta ta rike tan ka annaha yanzuru ilaiha har ya koma kaman yana ganin wancan mutum da ya fada wasu matan wawaye ne suna da wannan ɗabi'a kun fahimci da hadisi yake ko ba mata sun ga junansu wata kan rungumi wata ba su gaisa fi kaza mata na da wannan sosai maza ma suna yi to amma sakarcin shi ne wata mace sai ta ji kuma tana sakin baki ai wance kaza kai wallahi mai gida ni kaga wancin haka Allah ya ita dai mijinta na kula da ita wallahi gashinta taushi nan oriflame din nan ne ta yi da kai kai dan mun dan oda ya gagara to wallahi ka gagwanta gashinta har gadan baya mu ko ga mun kamar mun rako wasu matan ta karya kenan kenan tana siffanta mishi wata kun gane kun gane magana Kaza nan kaza kaza kaza ai wallahi wance ko a cikin mata daban take ce ta surutu ko bata gaya mishi ba ta faɗa inda zai ji wannan abin fitina ne hatsari ne annabi ya hana shi annabi ya hana shi to manzo Allah sallallahu alaihi ce ya faɗi wannan shi yasa malaki ki lura da wasu tafarfakunki da ayyukan da kike yi dan wasu zai iya ja miki musiba wancin da ke faɗan nan ki ce kawarki kuma ki manta fa tana zuwa gidanki ke kin manta amma shi yana cikin tunaninta kaza har a zo ka ji ana magana abin da ba shi kenan ba to annabi sallallahu alaihi ya ce ki lura da irin wannan za mu samu darussa ƙarƙashin wannan hadisin na farko malamai suka ce wannan hadisi wani tushe ne da ke toshe kafan barna wanda ke zuwa zuwa ga sharri annan sulasun ya ce kar a yi ma'ana kar a buɗe kofar fitina na biyu hadisin na nuna haramun ne namiji ya rinka kallon matan da ba nashi ba tun da ya ce ka annahu yanzu ilaiha laifin zai zamto kamar yana ne yana ganinta kallo na sha'awa na fitina haramun ne musulunci ya haramta ma mutum ya rinka kallon matar da ba matarsa ce ta aure ba na uku mun fahimci haramcin mace ta tsaye tana siffanta ma tana siffanta wata mace ga wani namiji sai dai ga wanda yake da nufin auren wata wanda ya halarta ya aure ta kun fahimci maganan ko haramun ne mace ta siffanta ma wani namiji wata mace matuƙar ba zai neme ta da aure ba ne ma'ana a shari'a idan aure ne zai shiga tsakaninsu wannan babu laifin shi ma ban da wuce gona da iri a ciki ina fata mun fahimta na hudu za mu fahimta kashi wani hadisi cewa lallai fitina tana iya faruwa tsakanin mace da namiji ko da bai ganta ba Matuƙar an siffanta mishi ita siffantawa mai tsanani kun fahimci magana fitina zai iya faruwa ko da bai gama ta ba in dai za a yi ta magana a yi ta siffanta ta siffanta mai zurfin gaske na wuce iyaka to za a iya samun fitina a shiga tsakani Allah ka tsare mu na biyar yana daga cikin kurakuran da mata suke yi dauko maganganun wasu matan wanda suka yi a tare su a keɓance su mata ga junansu amma su ɗauko shi su kai suna faɗa inda maza za su iya ji har fitina ta faru wannan kuskure ne babba ya zamto ana yin shi yasa musamman yanzu lokutan social media nan suka yawa kun fahimci maganan ko ki zamto mai kamun kai ki zamto mai taka tsantsan wani abun ba ma za ki sani ba za a ɗauka kwatsam sai dai ki gan shi a status ɗin wasu ina fata kun gane kai ni ko yau ko a yau wani abu ya faru da ni wanda raina bai so shi ba ban san yadda aka yi bone ɗauki hoto akwai gwangwanin coca-cola Allah ya sa a rufe yake balle ka na wasu yi min shari roban coca-cola ne kadai a hannuna na ganshi a status ɗin wani wallahi ban san sanda aka ɗauki hoton nan ba a Zariya. ke yau kawai na ganshi ina sake hawa sai na ga wasu ma duk sun a hannunsu to kun ba aibi ba ne don an ganka riƙe da wani abu a hannu amma wallahi al'azim da so na samu ne ni kar a ga wannan abu a hannuna a wannan wurin ina fata kun fahimci magana to ina ga a ce mace mu fa kenan maza to ina ga a ce ga mace ku da Allah ya muku daraja da kima da tsadar da ta tamu ku fa kariyar da Allah ya baku ya fi fa wanda Allah ya bamu fa shi yasa kuka ji an ce duk wanda Allah ya bashi ku ya haife ku ku mata yi tarbiyyar ku ran alkiyama ku za a ba dama ku nuna mai aljannan da zai shiga biyu daga cikin ku aka ce in mutum ya haife su ya musu tarbiya har ya aurar da su to za a bashi gidan aljanna ita ce sakamako amma babu wannan alƙawari akan mu 'ya'ya maza a kan mata kaɗai Allah sallallahu ya faɗi wannan daraja saboda al'amarin ku yana da faɗi yana da muhimmanci a musulunci to wannan tsadan da Allah ya muku shi ne Allah bai so ku so zarta shi ina fata kun fahimci wannan Allah ya muku albarka na nawa na takwas a cikin hadisin za ku fahimci cewa daga cikin fitinan da maza cike yi da mace yakan fara faruwa ne ta hanyar kallanta ko tunaninta shi ne abu na farko tunani ko kallo shi ke fara aukar da fitina shi sa musulunci ya hana na tara idan har an aramta a kan mace ta siffanta wata mace 'yan uwanta ta yadda kar wani namiji ya sha'awan wancan da aka siffanta ashe haramta dukkan wani aiki da mace za ta tsayi da shi ita da kanta wanda har zai zamto an ta siffanta ga wani shine ya fi zama haramun fiye da wancan mace ce wani abin da zai janyo hankalin maza kanta ya fi tsananin haramci fiye ga a ce labari kadai an haramta to ina ga a ce a zahiri mace ce irin wannan misali malam ya bayar suka ce daga cikin misalan shi ne mace ta sanya hotonta a kafafen sadarwa da ake da su Ga shi na abinda malamin rubuta ya sharhi da shi ana abin da ke hannuna Ya ce wata ha fi wasa'il at wasu al-ijtima'i mace ta dauki hotonta ta sa a cikin waɗannan abin nan din ko mutum ko mace ta sanya wani abin da yake nuna shafin jikinta ko kuma mace ta yi wani abu na bayyana ado ko tsaraicinta wannan da yana daga ciki Hadithi na saba'in da biyu mala yace la aunan lishaytani ala nafsiki wa ki. kada ki kasance mataimakiya ga a akan kanki da mijinki karki taimaki shaidan ya miki illa karki taimaki ya yi ma mijinki illa an abi huraira ta radiyallahu anhu kala. an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce. mal'unun inanne ne Allah ya tsine masa albarka ya kawo tsinuwan saboda hankalin kowa ya zo kan laifin ba kawo laifin ba an fara da tsinuwan saboda me kowa ya san girma abin hankalinsa ya zo jikinsa wane ne shi kamar ki ce ya manzan Allah wane ne wannan tsinan nan ya ce man a tamura a taho fi reha. shi ne mutumin da ya zake wa matarsa ta bayanta ba ta gabanta ba duk wanda ya wannan to ya sani Allah ya tsine masa albarka to kuma yanzu akwai mazaje da yawa da suke saboda sihirin da aka ba su cewa ba zai ce ba sai sun yi haka musamman wanda suke bin bokaye an ba su waɗannan suna nan kuma suna yi akwai fa'idoji da yawa a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko shi ne mun fahimci haramun ne namiji ya zake wa mace ta baya ta wurin da ba nan Allah ya halarta ba ko da kuma matarsa ce ta aure musulunci ya haramta na biyu wannan alfasha ne kuma yana cikin kabira manyan zunubai wanda suna iya zaunar da mutum a wuta na tsawon shekara miliyan biyu ko shekara dubu ruwa farbalin da Allah ya wanda ke da wannan an zai iya zama a wuta na zamunna masu tsayi labiti na fiha ba. me yasa aka fahimci ka ba ira ne saboda an ji kalmar la'anta a cikin hadisi duk ayan da kuka ji la'anta ko hadisin da kuka ji la'anta yana nuna wanda ya aikata wannan aikin da aka yi la'anta a kansa ya aikata kabira Allah ka tsare mana imanin fa'ida na uku shine babban dalilin da ya sa ake aure a sadu da mata shine neman tsatso a samar da tsatso da zurriya idan ku kasance ana zakewa mace ta wannan wurin to an hana wannan abin da shi Allah ya sa a yi aure da shi wa basta min huma rijalan kasiran wa nisa'a annabi sallallahu ya ce auri mata ma wanda suke haihuwa to wanda ke haka kaman yana jakushe wannan manufar ta shari'a ne kun ko ga dole Allah ya fushi da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan wannan yace ayi aure ba fa'ida na hudu shine dukkan mutumin da ke zake wa iyalinsa ta baya to matarsa ba za ta iya zamtuwa miya ba saboda har yanzu ita bukatanta ba zai biya ba na sha'awa har yanzu zai zamto tana da bukatan ɗa namiji in shi ya saba da haka ya zamto haka yake to ita kuma dole sha'awa zai kai ta ga bukatan kuma ɗa namiji ta hanyar haram kun ga akwai hatsari mai yawa fa'ida ta biyar baya halatta ga mace ke ma mijinta sauci idan ya kasance yana mata wannan mummunar ɗabi'a mace ba za ta ce ko wace ta kuka shi ke a'a tsayawa za ki kan jiki kan ƙarfi ki mai wa'azi ki kuma hana shi in ya hani ya tuban ma Allah shi kenan haka ake su in ko bai hannu ba to wallahi gara ki nemi taimakon Allah ya baki wani mijin da ya fi shi saboda wannan dabba ne ba a mutumin da za a zauna da shi ba ne wata dabban ma ta fi shi alkhairi don akwai dabbobin da ba sa irin wannan ƙazanta dalili da hatta a likitance wannan yana cutar da lafiyar mutum yana cutar da lafiyar mutum likitoci sun bayani sosai za mu zo kan shafin alfikihul muyassar insha Allah za ku ji a karatun da za ku rinka ji daga kurmin mashi insha Allah na shida a shari'ar musulunci duk mace da ta kai ƙaran mijinta yana ke mata ta baya shari'ar da shari'a ta tanada ne alƙali ya raba auren kun fahimci magana a shari'ar musulunci duk alƙalin da shari'a ya zo ya tabbatar cewa tabbas haka na faruwa to a musulunce shari'a cewa ta yi raba wannan auren daga cikin dalilan shine galibi wanda suke da wannan mummunan ɗabi'a, ba sa tuba daga gare shi an fahimci maganan ko Allah ya tsare mu ta hadisi na 73 malaki auda Allah fi qalbiki ar muhabbatul mar auda Allah fi qalbi rajuli muhabbatul mar'ati fa ahsini ha qabla ghayriki ku fahimci magana auda Allah fi qalbi rajuli muhabbatul mar'ati Allah ya sanya ko Allah ya ajiye a cikin zuciyar duk wani namiji duk wani namiji Allah ya sanya ko ya ajiye san mace a cikin zuciyarsa shine auda Allahu fi qalbi ar-rajuli muhabbatil Allah ya sanya san ƴaƴa mata a zuciyar dukkan wani lafiyayyen namiji to ke da Allah ya sa aka sanya soyayyanki a cikin zuciyar wani ɗa namiji fa ahsini istithmariha ki kokari ki ribaci ki ci moriyan wannan soyayyen naki da aka sa a zuciyar wani namijin abla ki gabanin wata ta riga ki ta ɗauke shi kuma haka ne da yawan waɗanda suke zuwa suke neman matan banza a waje wallahi wasu sun ka duba matansu na gida ko a hanya kai ko a kyauta aka baka waɗancan da suke bi ba za ka amshe su ba matansu na gida sun fi su komai to amma me ya faru mishandilin aka samu matan ne ba su iya dafaibai tunanin maza ba shi namiji da kuke gani da ƙarfin nan ƙarfin shi nan kusan dubbawa yau a ciki dabaran da Allah ya baku bai bada namiji shi ba abu kaɗan zaki apply ki juya tunanin namiji duk ƙarfinsa kuwa duk iliminsa to amma da yawan mata sai suka yi ƙoƙarin mai da kansu maza daga naka samu matsala me nake nufi da ƙoƙarin mai da kansu maza sai suka ɗauko tushen bala'i da rigima a matsayin shi ne mafita ga wasu matsalolinsu shi ko namiji in rikici za a yi a shekara ɗari zai iya jurewa kin ɗauko hanyar da ba zai ɓulle ba babban abin da za ki makamanki na ƙare dangi na dabara su za ki rikiyar da shi duk namiji haka ake mishi in kika ɗauki kishiyan hanyar dabara da lalama to wallahi baki dauko hanyar da zaki gama da namiji ba saboda babban matsalan ita ce ko da shi a karan kanshi kin sha karfin shi to wallahi zaki koma rikici da danginsa da yawan matan da suka sha kan karfin su, da dangin shi suke rikici wata kuma ta ci nasara ta dauke shi daga dangin ta dauke shi daga dangin tsaf ya dawo hannunta to daga randa da za ta fara samun bala'i number 1 shine ran da shi ya mutu yana mutuwa nan ne za ta gane cewa ta yi kuskuren da kuma a yanzu za ta ga bala'i za ta tada maganan gado da 'ya'yan shi a nan za su raba miki tunani wallahi wallahi duk gadon shi za su zo kuma duk kotun duniya an je sun fiki karfi sun fiki karfi musamman a ce uwa da uban shi suna nan ai kuma shi kenan hatta abin da ya tara kina kallo ka san uba da na uwa wallahi fi na kiyawa. da na 'ya'ya kuma su ce ce sun karbi 'ya'yan kuma a dinga artabun bala'i ke ko kin ci nasara da kanki 'ya'yan za su addabe ki kirasa yanda zaki saboda ko kin ɗauke su aurensu zai zo kuma dole a nemi dangin ubansu, su dan ba shegu bane su to a ranar ne ko duk mutumin kwarai zaki gane cewa shirin da kika yi a bakin yi kuskure a kan shi mata galibi ba su da tunani mai dogon zango sun fi samun mai karami to ki lallaba shi tun ana ku biyun nan ki yi dabaran da hatta soyayyen shi ya faroto miki ƴan uwansa duk ana yi ni na san matan da yanzu ta rasu wallahi na san ta akwai mijinta dangin shi ma ita ta rinka yin listin su tana kawo su jikinsa saboda Allah ya masa arziki take cewa wance ka rinka ba wance ko dubu uku a wata mana wance wallahi list aka yi na albashi sanar yake ma ƴan uwansa duk wata kuma ita ke kai salar ku gaya min yadda za a yi a ce ba sa santa sai da aka waye gari duk abin da suke so a wurin shi wurin ta suke zuwa ita kuma tun kansu ne ma wani abin sai ta ce ai musu shikenan an fa zauna lafiya ‘ya'yanki za su shiga dangi hankalin su kwance na ba ku assignment ku je ku duba duk yaran da kuka ga an fi haba-haba da su a dangi ana su an zo bikin sallah ko suna ko sha'ani ana ta ɗaukan ‘ya'yan wance to wallahi ba zuwa ta yi ta kwanta ba kyautatawa ta yi a cikin dangin kyautatawa ta yi duk wanda kuka an fi son ‘ya'yanta ta fi kowa sakin hannu a dangi ko ba ku yadda ba a'a in kuna da ja ake mu tattauna tunda karatu muke karatun ku ya shafa zai iya wa kuskure na fahimta kuskure ne magana ta ni dai haka na sani wallahi haka na sani saboda ina da dangi <laughs> ni ma ai babare bane dan dangi nake gaba da baya kun fahimci magana ina kuma ganin abin da nake gani in kaga an fa haba haba da 'ya'yan wance suna kaza a dauke shi wance kaza wani? habawa in ka laliba za ka tada cewa hannunta a sake yake ko hannun shi a sake yake a take yake wallahi ko rashin lafiya mutum yayin yana kyautatawa a dangin su masu zuwa gaishe shi ba ɗaya suke da wanda bai kyautatawa ba wallahi ba ɗaya suke ba har a asibiti har security sai ya gana akwai dan dangi kwance a asibitin nan to kuma haka ake so saboda ne wannan shaidan ran da baki nan in aka yi miki shi wallahi za ki je aljanna Imam al-Bukhari yayi babi babu sana'un nasi alal mayyit babun da mutum ya mutu ban so in ce ke karki dauka na rage miki tsawon rai mutun yar mutu mutanen kirki su fada alkhairi akan shi Imam bukhari ya kawo hadisi Allah sallallahu alaihi ke nuna tabbas zaki samu aljanna in dai kika bar duniya mutanen kwarai suka fada alkhairi akan ki insha Allah aljanna ce ki ko da kina da laifi Allah zai yafe miki laifin ki? to me kai wannan dadi to malam yace Allah ya sanya san mace a zuciyar duk wani namiji don haka ke ƴar uwa mace wanda Allah ya sa aka sanya sanki a zukatan nan a zuciyar namiji yi ƙoƙari ki ribaci wannan soyayyan kafin wata ta ƙwace ta riga ki malam yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an ko daga Anas Allah ya ƙara da a gare shi yace hubbiba ilayya min ad-dunya ni annabi sallallahu alaihi wa sallama an sanya min a duniyan nan san annisa mata wa da turare an samun san mata da kuma turare wa ju'ila qurratu aini fi kuma an sanya mun sanyin ido na a cikin sallah malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi za su dauka a matakin farko na soyayyar shiga mata a duniyar nan shine tausayin shi gare su kun fahimci magana shine abinda hadisin zai fassara muku a matakin farko kamar anusula suna cewa a duniyan nan an samun tausayin mata ku ta ga ina son su me zai rama mana wannan shi ne aikinsa aikinsa anusula sallam kusan duk matan da ya aura 'yan mata ne ko zaurawa ku nake tambaya zaurawa ne kar ku manta fa a lokacin babu gidan da zai nemi auren budurwa tsaleliya ba za a bashi ba kun san da wannan matsayi shi ya wuce haka bar ma har gasa ake yi bal har ma zuwa matan suke da kansu suke suna son shi har a bainan jama'a an matsa haka amma sai gashi yana auro irin su ummu salama ga tsufa ga 'ya'ya ga shekaru ina so ku gane wannan ina muku wannan bayanin ne saboda in wanke tunaninku daga turawan yammacin duniya 'yan iskan gari masu fakewa da irin wannan hadisan su soke annabta haka nan 'yan boko yan boko ƙida suna nan masu fassara hadisai da mummunan fassara alhalin fassarar shi na hakika ba haka ne. ina fata an fahimci wannan lokacin da ummu salama abu salama ya rasu annabi sallallahu ya je mata ta'aziyya Ya ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke gare shi mu koma ce daga Allah muke gare shi za mu koma tana kuka tana bakin ciki tana fati Ya ce ki ce Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba tace Allah ka ban ladan wannan musiba sai ya ce wa aqlif li khairan minha kice Allah ka musanya min da mafi alkhairin musibar da na rasa sai tace Allah ka musanya min da mafi alkhairin musibar da na rasa sai da duk ta gama addu'a ne sai ce amma wani miji ne kai Abu Salama a duniyar nan saboda mijinta ba karamin kyautata mata yake ba tana kewan shi tana jinjina ma al'amarin shi ta amma a duniya kan wani namiji ne zai iya irin abin da abu salama yake min na kyautatawa da jin kai da kyautatawa da yake mana annan sulatu ya mata shiru ya kyale ta saboda ta shiga idda kai tsaye lokacin da annan sulatu ya kan kai mata ziyara gida ya ga irin halin da suke ciki sai ya zo ya aika ya ce a je a gaya ma ummu salama <laughs> manzo Allah sulatu na neman ta da aure yau ko ta ga mijin da ya fi abu salama so tiriliyan ko ba haka ba annabi da kansa ba ya aika ba ita ta nema ba shi da kansa ma ya nema haka wannan ku ai ta gama ta gama cin riba a duniya da lagira shi ne da aka gaya mata dalilin muhalli shahid da nake son kamu sun kenan ta ce a fa gaya ma annan sulasallan kar ya rinka gani na a cikin niƙabi tsohuwa ce ba yarinya ba ce kar ya zo ya aura ya gaba abin da ran shi ke so ba kun ji ɗaya na biyu ta ce to wallahi matsalan dai akwai fa abun me shi ah kun gane <laughs> akwai kumallon mata ta ce akwai tsananin kishi ya za a yi da ni kan zo lalata mai gida Dan ni wallahi akwai kishin tsaya asafir ba tsaya ba Allah ta yafe mu akwai tsananin kishi da aka gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ne sai ce da ita a gaya mata wannan shekarun da take magana ba yara bane mu mun girme ta sakan da wannan na biyu kishi za a roƙi Allah ya fe mata ya cire mata shi na uku da ta ce haka za ta ɗibo yara ta cika mai gida rafatar kowa na auro amarya don ya huta jin sai a zo da bari-bari shi ne sai ce a gaya mata waɗannan yaran mu ne iyayensu ma'ana dama saboda a tausaya mata aka aure su saboda a tausaya musu aka aure ta to shi ne abin da annabi sallallahu alaihi asali wannan hadisi yake nuni kai. mun fahimci wannan ko ah, daga ci abin da na fa'idanta a wannan hadisi shine mace kyan duniya gaba ɗaya ita mace tana daga cikin kyawun duniya ita da turare duk mutumin da aka azurta shi da mace ta gari mace ne kwantar masa da hankali kuma aka sa mishi san turare to an sa masa kawata duniya ya samu kyawun duniya abu na biyu hadisin na nuna mana san mace ba aibi ba ne kuma bayyana cewa mutum yana san mace wannan wani matsayi ne so fa amma irin na shari'a misali san shiga iyalinsa tun daga shi ma nusratul ya nuna haka na ukunsu shine irin macen da ake nufin ana son ta a shari'a ita ce mace ta gari an fahimci wannan ko mace ta gari baya nufin kowace irin mace kuma mutum ya ce a aiji an ce mata ne kamar yadda wani ya taɓa yi a nan garin kaduna an kai shi amerika ya karatu ya dawo kawai ga kirista ce ita yake so su shafi sabinus almadani lokacin na sun da aka yi ta kestin aka kawo mai kestin aka yi magana sai ce oh my god shek baka gane ba ne ta iya turanci malai sabinus na ce mishi ba ta sallah ba kafira ce wallahi ba musulma ba ce shi ta ta iya turanci a so wata. shi kamfanin shi da yake so ya buɗe za ta iya handilin so many abubuwa kamfanin shi Allah shirya da mu baki ɗaya a fa'ida na ƙarshe kafin hadisi na gaba malamai suka ce dukkan macen da bata ribaci matsayinta a wurin mijinta ba ta rike shi to tana faɗaitar da mijinta ne zuwa ga wasu wanda ba ita ba kuma wannan duk kufi ne sani ko duk macen da bata iya rike mijinta ba to tana motsi tallan mijinta ne saboda haka sai a sai a bi a hankali sai hadisi na karshe da zamu karanta sai mu tsaya sai mu tashi a nan 75 insha Allah ta'ala shine malai masu take da munafasatu alal qalbi zawji la tabihu laki fi'l al muharram malamin ya iya hada hadisai kun ga a can ya ce a ah, kiribati zuciyar mijinki ko don kada wata ta riga to a nan kuma sai daidaita sahu sai ya ce almunafasa rigen geniya rige-rige alaƙar bizzauni a kan zuciyar miji musamman ga matar da ba ita kaɗai ba ce ko? rige-rige a kan zuciyar miji la ta biyu kulaki muharram wannan kuma baya sa ki je ki aikata haram don kina so ki mallake mijinki an gane dan kina so ki mallake mijinki baya halarta miki kuma ki je ki aikata laifi an asma to mace ma ta ruwaito hadisi an karbo daga asma'u radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta annam annam ra'atan qalat cewa wata mace ta zo ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zan ga maka gaskiya inna li darratan wallahi ina da abokiyar zama ba ni kadai bace a wurin mijina me kuke ce ma abokiyar zama kishiya to tace tana da abin da kuka fadi <laughs> fa hal alayya junahun to ina da laifi akwai wani laifi a kaina in tashabba'tu min zawji idan na nemi mijina ya yalwata min ghayra alladhi ni bayan abin da yake bani na nemi ya kara mu ma'ana ta riga ta gama mallake mijin kenan ta gama aiki da hadisin da muka yi a bayan misali yanzu ta fahimci mijinta ya karkata gare ta da akwai irin wannan ana samu to shi ne take tambaya shin tana da laifi idan ta nemi mijinta ya ba ta ya ƙara mata fiye da abin da yake ba ta daidai wa daida ita da sauran abokan zamanta faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce mata almutashabbi'u wanda take neman a ƙosar da ita a ƙara mata bima A kan abin abinda ba a bata ba ba haƙinta bane kalabishi saubai zurin kama wanda ta sa tufafi biyu ne na ƙaya ta ɗaura gyauto shine saubai zurin saubai riga da zani kenan ko riga da wando kamar ta sa riga da wando ne na ƙarya na kirkira kuma kun san kirkira ɗabi'a ce ta 'yan wuta to malamai suka ce a cikin fa'idan wannan hadisi shine za mu fahimci muhimmancin ɗabi'a ta gari wurin mu'amalan mace da mutane ko da kuwa kishiyarta ne kun ga wannan tana da tsoron Allah tunda haka zo ta tambaya nan sallallahu alaihi fatawa ko galibin mata ma sai sun yi ake sani wasu ma suka yi sai ce wallahi ba su bane ai magana su fashe da kuka kuma munafikai su suka yi sai an je lahira Allah zai bayyana to wannan akwai alaman imani a wurinta tun daga shi har tana tambaya ko ya halarta akwai mata masu irin wannan imanin har yanzu dan ni akwai matar da ta kira ni kusan shekara hudu ko uku da suka wuce take cewa malam ina cikin tashin hankali nace menene tashin hankali ce mijina yana da wadata ya sai min mota ina ga bai sai ma abokiyan zamata ta ba dan ba gari ɗaya muke zama ba amma alamu sun nuna min bai sai mata ba ya ba na kyautan filaye da motoci ita kuma ban jinya ba ‘ya'yanta ba don ‘ya'yanta kanana ne shin in muka amshi wannan kyautan ba mu amshi wuta ba tace ni dai ga motan nan ban hau ba na ce rike makullin tukuna za mu yi magana da shi kuma maganan ka shine zai zartar mun in hau motan ko karin ta ce ina jin tsoron Allah ba na son in je gaban Allah in tadda azaba a gaba gare ni walla a wannan zamanin aka yi ni da mun wannan fata bata wuce tana mun magana ina jin kukanta a waya ta ce malam ya hukuncin yake ba mi laifi ba ba mi zalunci ba ni fa ban so in je gaban Allah na zalunci wata dan ina kishi da ita ta ce ko shakka babu ina jin kishi amma ni ba zan yi zalunci da ni ba Allah ka shiryar da mu amma mugawa tana rufa laya magabarta tana cewa Allah ya kashe mijin ma da hajiyan duka abu na biyu gargashi wannan hadisi za mu fahimci haramun ne mace ta nemi daga mijinta ya bata abin da yake ba haƙƙinta ba ne na uku shine yana haramta akan mace dukkan wani irin tasarrufi da za ta yi akan kishiyanta na nau'in wani abu da zai keɓance ta amma ya walakanta abokiyar zamanta wannan ba daidai ba ne fa'ida na hudu lallai mace sanadiyar kishi tana iya fada ma manyan zunubai har ya kai ta shiga wuta tun da nan sai ya nuna mata kamar wanda za a yi magyauto ne da kayan gidan wuta kamar wadda za a yi mata riga da wando ne da wutan jahannama to shine malamai suka ce kishi da iya sa mace ta janyo makanta irin wannan musibar Allah ya shirya na biyar kishi tsakanin mata mace fiye da ɗaya ɗabi'a ce an gane ko ɗabi'a ce da Allah halicci mata da shi shi yasa namiji karya ta da hankalin shi in ya ga wannan sai dai ya ga zai wuce iyaka sai ya ɗau mataki amma kishi ba yadda za a ce mace ba za ta yi kishi ba mace ma ba ta kishin ka ba ba ta son ka haka ne ko yawwa amma sai dai ba a halatta ba mace aikata abin da yake haramun kuma a cikin kishi dan mace ta yi kishi ba za a ce yanzu duk zuwa islamiyyar da take yin nan ashe haka take a'a sai mu tambaya mai ta yi kun fahimta mai ta yi ai wallahi duk ta bi ta kaza ta kaza to ita ma ɗayan ba mace bane ta yi mana ba shi kenan ba ita ma ta yi kama sai a ce a'a an ganta ta bizna laya ce kara sai mu ce layi yanzu kam kin sauka layin manzan Allah da manzansa abu na ƙarshe wanda za mu tsaya kai shine akwai kishi abin godiya kishin yabo akwai kishin da musulunci ke yabansa shine kishin shi da aka yi akan miji ta hanyar nuna masa so an gane kishin da aka yi don nuna ma miji so miji ya tafiya kowa ta kantara abinci mu gawa ta fi iyawa ba shi kenan ba wanda ta gajar kaya-kaya ta je dibe ka a dubu saba'in da biyu <laughs> tun da kun kasa yi kuma har yanzu muna bin ku bashi muna bin ku bashi wallah ana ta auren ma mutane da 'yan mata duk ba su iya girki ba wata wannan indomin ni dai wallahi ba indomi ba har jalof na iya kuma ba za ka gane namiji yayi ba wallahi na iya shi sosai ni in ne fushi da kaina nake girki a gidana <laughs> ba shi kenan ba kuma ba isa a ce ban iya ba kuma yi daɗi kuma in na ji abin zuba a kula in sa a kula mota fita da shi in kun tashi barci ku idan ku ko ba zai ce ban je ba su bayan Allah su ce eh sai a ce mene me kika ce mu khalil sai a ci tare a to ai wai dan kusan mu ma in ta ce za mu iya yi ne <laughs> to a hannun shaidai shine mata muna bin ku bashi ku koya ma mata girki gaskiya ku koya musu girki akwai mata da yawa wallahi ba su iya girki ba muna jin wannan korafa-korafa ya kamata ku shirya program mai zaman kansa ko karkashin mu'azzini jabal ne ku tsara duk macen da aka sa wata biyu wata uku kafin aurenta ba mu san mutuwan aure shi yasa muke gaya muku wannan mu muna shiga cikin maza muna jin maganganun akwai wanda suka ce wallahi malam in ta yi ni dai ba na ci saboda ban so ta ga kamar na walakanta ta amma ko wallahi kaɗan nake ci na fito ka ga iyawo kun san iyawo ko kun san restaurant din iyawo to balan ga ya muku wurin ba kan mata talla ya ce amma wallahi da na fito mala yana da kula a shago yana da shi a ofis yana da shi a mota na san da nake siya abinci wannan ai matsala ne kun gane ko su mala zuwa abdalla na sha gaya muku a kano an daɗe ana wannan abu an daɗe a kano ana yi ya kamata ku fara Ya kamata ku fara alhamdulillah duk kusan mata da kuke mu'azzabal duk kusan dattawa ne kun fi 'yan matan yawa to ku taimake mu ku gyara ku gyara gidajen 'ya'yan mana ya kamata a yi ku shirya wani program ba akwai kalanda nan mu an tattauna a meeting ba ku gaya ma malam kabiru a sashi a program ɗin in ma tsari ne kai in ma kuɗi ake bukata a mu'azza mu nemo kuɗi mu ba ku. da ba mu son mutuwan aure wallahi girki na kashe aure ku koya musu tsafta ku koya musu girki kai ku koya musu takwanciyar aure wanda ka tabbatar auren za su yi a samu wadda ta san auren da gaske a zaunar da su a nuna musu a gaya musu wannan ba kunya ba ne riƙe miji ake ce mishi ku koyar da su ku nuna musu kuma ku dibiye su wallahi da yawan maza sun koma bin matan banza a waje kamar yadda na gaya muku alhalin matansu sun ci waɗancan saboda su matan ba sanya za su riƙe su ba ne duk yawancin mata yanzu girma suke gaba gaba amma babu dabara ba wayo namiji kuma yana ganin barazana da yawa ka je banki ka gama ta tsirara ta daura can ta matsa can ta karya maka murya ta kuma durkusa maka ta gaishe ta. kai kuma kana to ni wallahi mutum da daki na tsami ka fita daki na tsami ka dawo daki gada-gada, ka je banki ka hau mota ka ga wata ka je kasuwa ka ga wata kai kaza ka ga wata kai ta kuma ta kasa kaiwa up to standard da yawa akwai laifin iyaye a ciki ya kamata a koyar da su a koyar da su akwai sihirul halal yanda ake mallake miji yanda Allah yake so ku koya musu tattali miji ya gane matarsa na kaunar shi kuma tafi waɗancan in wani sabon salo aka samu ya shigo wanda ke fitinan mata ku tara ƴaƴan mu har wanda suke cikin gidan aure wanda suke ƴan shekaru kaɗan ku tara su ku koya musu ya kamata ku mata wannan abun bai buƙatar namiji ko ɗaya a cikinsa ko namiji ɗaya ko coordinator ba a buƙata in kun shirya za ku yi ku ce ga ranar da kuke so ga wurin da kuke so ko ni da nake magana wurin ya haramta a gare ni sai dai mu ba ku wuri iyaka ku ba mu report mun yi kaza mun ga da kuskure mu gyara muku in mun ga da daidai mu karfafe ku an zo lokacin da ba ku bukatar mu ma a wasu abubuwa ba ku bukatar mu a wani abu wani abun an zo ba ma bukatar mu sai mun ji yanzu a mu'azza an fitar da guardian and counseling meeting din da muka yi na karshe yanzu an fitar da masu kwaba ma marayu wanda mun fitar su rinka ganin halin da marayunmu ke ciki akwai wanda yanzu uwar mata mutu kuma gab da uwa za ta rasu kwana uku kafin rasuwanta ta zo har gidana ta kawo min ƙaran yarta ta ce malam kai magana kila ne sun raina ne kila kai su ji kwana uku wallahi ka ce wasiya take bani wasiyar ne ma tunda kwana uku ta rasu to wannan yarinyar sanadiyar yanzu muka ce a ji a san wani hali take ciki tunda mun san yarta na da problem a tattaro ta in ta isa aure mu an ta aurar da ita Allah ba zai hana mu yanda zamu yi ba in Allah da ba za mu kasa aurar da ita ba to haka wanda suke nan din ku tanada da ku irin wannan lokaci ya isa da za a ce karuwai na dide mazaje kokarin ku ya kamata ku taho da hankalin mazaje wata tsiya ne suke yi wanda ba ku fi su ba ƙazamai datti bola ku da Allah ya muku gata wani ilimi suke da shi wanda ba ku da shi kun fi ilimi kun fi wadata roro gwanjo suke a kasuwan bacci ku ko Allah ya muku gatan da sai biyu mazajen ku na iya muku wasu kuma na iya makansu me suke wanda ba za ku iya yi ba an wuce wannan lokacin dan girma Allah mata ku yi zuciya ku koyar da mata rike maza sannan kuma ku koyar da mata sana'a ku gaya ma mata ku gaya ma mata ko babanki ne Buhari shugaban kasa ki iya sana'a ki iya sana'a digirin ki ko goma ne ki koyi sana'a wallahi ki koyi da yayin ki sana'a ba za a zo lokacin gwaje wani dan iskan namiji zai nuna ma yarkin kudin da bai taka kara kada bai dauke mata hankali in tana da abin yinta tana tsayuwa da kafanta insha Allah ko mijinta ya mutu ya batta za ta dore yayanta su taso su ci gaba su rike ta su rike kansu to dan Allah ku fushi akan wannan ku sa mu kanku tunani ni ina son dalibai suna tunani shi yasa nake ga muku wannan kuma ku kuna cikin makufanta na shi yasa nake gaya muku gaskiya ku yi tunani ku fushi ku zuciya muna so mu ga zuciya daga wurin wurinku zuciyanku ya wuce na anko da asharar ladaliki zuciyanku ya kai inda Allah da manzansa za su yaba muku kuma wallahi ina gaya muku in kuka yi aiki da wannan magana sai kun gode mun ko da bana raye wallahi saboda muna ganin abin da muke gani ko muna ga ta ina ake cin mu da yaki muna ji muna gani muna kuma saurare ji wani mawaki ku da haka nan da Allah ya yi kokari har wannan karatun da muke manufan mu shine a gyara alaƙa da zamantakewa har a samu akira Allah ta'ala ya muku albarka Allah ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ba ku zuriya ta gari wanda suke da shi kuma Allah ya shirya musu insha Allah ta'ala shadda mana kuri za mu karishe alfaru sha Allah majalisi da muke na juma'a juma'a muna da hadisai biyar ko to insha Allah gobe za mu yi su kawa majalisi yi mu gama ba na so mu ƙara samun littafin wani datti na mata ke nan to suna su za mu sai da shi yau eh friday yau yaushe ne ai na tsufa ku ne ba ku gane ba yau laraba na rikice Allah ya shirya a gobe muna da program da professor Mansur Sakwata na gaya muku gobe kamata mu gama amma kuma malam ya nemi za mu yi wani shiri da shi don haka zan ajiye nawa saboda shi ne girmama haka kai mana tarbiyya so za mu haƙura insha Allah ta'ala sai ran juma'a mu haɗa alfaru islamic academy a zo da wannan littafin insha Allah za mu ƙare shi daga ranar mun kammala kenan insha Allah na'am kuna tambaya Kuyi tambaya kuna da tambaya ne in ba ku gane na'am kuna magana ne me kike ci ajiya ok to to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah